bayan haka yin uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, mu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka ah, zo ka gyara wannan ka shi baya Thank ah, Voilà, bien sûr. Voilà. A nan ra'ar Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah a cikin santa ta gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi. Yau muna asabar 25 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi a 1447 kuma shi ya zo daidai da 14 ga watan uku shekarar biladiya ta 2026 wannan shi ne zamanmu na biyu domin karatu a cikin wannan littafi ko ce a cikin wannan eh, bahasi mai taken as ilahiyya mafhumuha wa khasaisuha a zaman da ya gabata mu yi magana akan mafhumul sunanul ilahiyya me yake nufi da sunanul ilahiyya sannan kuma mun faɗi kashe-kashenta guda biyu sunanul kauniyya da kuma sunan al'ilahiyya al'ishtima'iyya ko albashariya sannan muka ambaci ina suka haɗu ya suka rabu mun faɗi cewa sunanul ilahiyya albashariya da kuma sunanul ilahiyya alkauniya suna da alaƙa ta fuskar dukkaninsu daga Allah ne subhanahu wato masdar ɗin guda ɗaya ne maɓuɓɓugarsu ɗaya ce Allah shi ne mahaliccinsu ne kuma yake kaddara su sannan kuma manufofin abu ɗaya ne dukkaninsu suna aiki ne akan halittu na ubangiji subhanahu wataala sannan kuma dukkaninsu mazhar ne daga mazahiru kudratillahi azzawajal suna bayyana ƙudarar Allah da ikonsa da hikimarsa da iliminsa sannan dukkaninsu ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da su domin maslahar dan adam domin maslahar dan adam da tafiyar da al'amuran rayuwarsa ta yau da gobe saboda haka dukkaninsu suna aiki tare sannan muka ambaci bambanci tsakanin waɗannan sunan lilahiyya guda biyu littasirarul ilahiyya alkauniya wacce ke da alaka da halittu halittar sama da ƙasa da abin da yake cikinsu sunna ce bayyananniya a fili take karara kowa yana fahimta inda ya shafi hudowar rana da faduwarta tafiyar taurari da wasu abubuwa da ubangiji su wani wata ya ke kaddara faruwarsu a yau da gobe a mu ta rayuwar dan adam ci da sha da koshi da yunwa da bacci da gajiya da waye da sauransu wannan duka dan adam baya da matsala wajen fahimtar su kuma ba a rigima da shi akan akan wannan sabanin as-sunanul ilahiyya al-bashariyya mutane ba su yarda cewa halayyarsu da ɗabi'unsu suna da alaka da abubuwan da suke gani a rayuwarsu ba na jin daɗi ko na rashin jin daɗi na zaman lafiya ko na rashin zaman lafiya a nan ake rigima da wasu daga cikin mutane ba sai da cewa akwai wata sunnar Allah a nan ba saboda haka sunnar Allah abin da ya shafi alkawun a fili take amma abin da ya shafi rayuwar bashar zamantakewar dan adam a nan ne ake samun tababa sannan sunanullahi kauniya ta ka'ufi mai tsariƙar tanjis al'aniya kamar yadda muka fada yanzu nan ne da mutum ya sa hannunsa a wuta zai ji ya kone yanzu nan ne idan sanyi ya kai wani digiri aka sa ruwa a ciki to zai kankara ko zafi ya kai wani digiri aka ruwa yana kansa zai tafasa to wannan daga zarar an samu asbab to natija za ta biyo bayanan take shine takau bi tariqati at-tanjis sannan takau bi tariqati al-qahr ba ta jiran sai ka yadda sai ka amince amma sunanin lahil bashariya wacce take da alaka da ɗan adam wannan takan ɗau lokaci sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka kalimati mutum zai yi ta yin abubuwan da za su jawo masa matsala tsakaninsa da ubangijinsa da rayuwarsa amma ubangiji sai ya bashi sai ya bashi ya yi ta yi ba nan take zai ga sakamakon ba sai daga ƙarshe sakamakon da zai faru magana zai faru zai faru amma ba wai lalle a nan take faru ba sunan suka sha bamban da sunan alkauniya da kuma albashariya alishimaiya sana duka waɗannan sunan albashariya da duk da cewa kowane abu yana da sababinsa akwai dalilin da yake sawa al'umma ta rauni akwai dalilan da suke sa al'umma ta samu ƙarfi ko ta ci gaba ko ta ci baya to amma tare suke aiki tare suke aiki a zahiri kowanne abu yana da sababinsa amma kuma sababin tare suke suna ta amala ne a asbab ta'malu bit-tansiq bit bai na ah yanzu za mu ci gaba akan khasa'is khasa'is na sunanin ilahiyya to akwai abubuwa da waɗannan sunan ilahiyya suka keɓanta da su shi ne muka ce almuradu bi khasa'is sunanin ilahiyya hiya almumayyizat الثابتة المضطردة التي تشكل المظهر الموحد للسنن بحيث لا يشاركها فيها شيء آخر sifofi da suke sabita tabbatattu ba sa canzawa sannan da masu aiki akai-akai ba su yi aiki a wani lokaci wani lokaci kuma suke aiki ba sifofi ne tabbatattu a yi ta tabaddal wa la ta sannan kuma mutsarida da a yi istimrar ta'malu bi istimrar suna aiki akai-akai ba wai suna aiki a wani wuri ba banda wani wuri akwai ittirad wanda su ne suke tushakkilu al-mazhar al-muwahhad su suke nuna sunna ta ubangiji wanda take bambanta sunnar ubangiji da sauran abubuwa وتدرك هذه الخصائص بالتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كما هي مقتضى العقل السليم والقياس الصحيح ولنا خصائص وأيضا الصفات المميزة ذا إيغاني سو تهير ta'ammuli karatu na nutsu a cikin ayoyin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisansa kuma shine abinda hankali salim lafiyayyen hankali da kiyasi sahihi yake hukuntawa abinda yake hukuntawa وقد اعتنى الله ببيانها في مواضع كثيرة من كتابه العزيز وجلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه لتكون موضع عبرة للمسلمين ليتمكنوا من معرفة نتائج أفعالهم وممارساتهم وليطمئنوا أقول أجال أنا وليت وليطمئنوا بخطى سيرهم وسلامة طريقتهم وتتحقق, وتتحقق لهم السعادة والنجاح والقوة والرخاء ما داموا سالكين سبيل الحق ويعرفوا أن العكس ينتج العكس ولأن خصائص Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su a wurare daban-daban a cikin alkur'ani haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su amfanin bayyana su don su zama ibra abin lura abin wa'azantuwa abin izina ga musulmi za su gane abubuwan da suke yi suna haifar da wata natija san wace irin natija ayyukansu suke haifarwa sannan su nutsu inda za su sa kafarsu sai ya sa kafarsa a wuri yana sane da cewa a cikin me ya sa kafarsa a wani wuri ya sa kafarsa san cewa yana tafiya inda ya dace ya bi hanyar da ya dace ya bi wannan ita ce hikima ta bayanin Allah subhanahu wata'ala da sunan dinsa sunnoninsa بيا أشكل للتافلسة الخاصية الأولى والثانية الثبات والاضطراد ولأن من هذا سبيل أنت على سكي الثبات شين ضد الزوال ونقيض, ونقيض التبدل والتحول فهو بمعنى الدوام والاستقرار السنة, السنة الإلهية تنى للثبات وتنى دائما دائما باتا بشيوة باتا تنزاوة إن أنت الثبات أنا نفي akasin الزوال معناه السنة الإلهية ثابتة لا تتغير ولا تتحول فهي دائمة مستمرة وسنن الإلهية آه، من مستقرة أفوا دائمة مستقرة وسنن الإلهية لا تتبدل بغيرها فتنسخها باب نسخ باب شافي وأشكي سنر, سنر الله ولا شيء معنى الثبات الثبات أي هي دائمة موجودة لا تزول ولا تتبدل ولا تتحول هذا معنى الثبات الاضطراد هو تتابع الشيء على وجه واحد وطريقة مستقيمة يعني شيء مضطرد يعني يتتابع على وجه واحد ومستمر بايا كقوتاوة يدعك ساميشة أيوم gobe ma za a same shi ji ma za a same shi an same shi a wannan shekarar wata shekarar shi wani al'ummar a wata al'ummar ma haka zai kasance a wannan zamanin a wani zamanin ma haka zai kasance shi ne ma'anar al shi abu al-muttarid ma'ana baya tsayawa baya tsayawa a wani hali duna wani hali a wata al'umma ban da wata al'umma saboda haka sunnar Allah tana da wannan sifa ta al-ittirat واضطرد الأمر هذا في اللغة يقال اضطرد الأمر تبع بعضه بعضا وجرى واضطرد الأمر استقامة وانا دكا لغه انسان كلمة اضطراد تنا تفيد وأنما أنوني بيو وأمر مضطرد أي مستقيم على جهته مستقيم على جهته وفلان يمشي مشيا اضطرادا أي مستقيما واضطرد الكلام أي تتابع واضطرد الماء تتابع سيلانه wanda da aluga kalmar ittirad duk tana zuwa a irin waɗannan jumloli kuma in kula duk tana nuna ma'ana ɗaya shine tatabu shay ala wajhin wahid mustaqim baya kwana baya kaucewa zai tafi akan turba guda ɗaya hanya guda ɗaya واضطراد السنن الإلهية توقع أوتوانا كلمة أكهد أتدى Allah الله سبحانه وتعالى kaga zai كما ma'anar ta حدوثها وتكرره على نظام واحد كلما توافرت شروطها وانتفت موانئها wannan shine abin da ake nufi da al-ittirad dangane da sunnonin Allah subhanahu wataala cewa za su rika faruwa akai-akai za su yi ta faruwa akai-akai za su yi ta maimaituwa duk sanda aka samu sharuɗin faruwarsu kuma babu wani abin da zai zo ya hana faruwar to za su faru za su faru wannan shine ma'anar al-ittirar saboda haka sunnar ilahiyya tana da waɗannan sifofin guda biyu sifatu thabat da sifatu ittirar thabat da'iman akwai ta babu lokacin da za ce babu ita la ta tahawwal wala ta tabaddal al-ittirar ay annaha mutatabi'a wa mustamirra تحدث كلما حدثت شروطها وتوفرت شروطها وانتفت موانعها دي sun cika to abin تو ya faru. kuma ba ta bambance tsakanin wannan al'umma da wata al'umma daban duka a ko'ina ta iri ɗaya ne littirat هذا معنى الاضطراد والاضطراد دليل على ثبات السنن وعدم wannan littirat الاضطراد yana tabbatar da sabatin ta ne sabat shine adam zawaliha me yake nuna cewa la ta tazulu la ta tatabaddal ittiraduha al ittirad huwa dalil as-sabat yasa yasa muka hada su wuri guda كما أن الثبات وعدم تغيرها فإن تكرر الحدوث بصورة متماثلة كلما وجدت أسباب معينة دليل على الثبات كما أن الثبات بمعنى الدوام لا بمعنى السكون الثبات أنبأ بمعنى ليس بمعنى السكون ضد الحركة ضد الحركة بني أنا ضد الزوال أنقاني الثبات يأتي بمعنى ضد الحركة أبن يكي تشك بها موسيقى ana ce masa sabit abinda yake tsaye cak baya motsi a luga ana ce masa sabit to ba wannan ma'anar muke nufi a nan ba don abinda don baya motsi zai iya zama babu shi an gane al-sukun layu na la yunafi Kaunar shai isa kinan layu na fi an yakuna za'ilan zai iya zuwa babu shi duk da cewa akwai wani lokaci da tsaye yake baya motsi to ba wannan muke nufi ba as-sabat nan muna nufin ad يستلزم الاضطراد الثبات آه، بمعنى الدوام يستلزم الاضطراد وتجدد الحدوث هناك شيء أبو ثابت ني أي لا يزول ينانون كينا مضطرد ني كما يتجدد حدوثه يتجدد ينا ساب فاروس تنا انتوا تنا قارة وتنا قارة انتوا ولهذا التلازم بين الخاصيتين جرى ذكرهما معا دليل وانا ليسا مكهد أسوه ولي قدا ولأن أسلوب القرآن جاء بذكرهما متداخلتين في كثير من الآيات القرآن يزود أنبتا صدق تالي أتكين آيوي دبان دبان شيسا أنا موكا دونك ليس ولي قدا ومما ورد في كتاب الله في هاتين الخاصيتين قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله ita ce sunnar da muke magana a kanta sunan ilahiyya fi alladhina khalaw min qabl wa hadha yadullu ala al-ittirat hadha yadullu ala al-ittirat wa lan tajida li sunnati allahi tabdila hadha yadullu ala ala al-thabat qala shaykh al-mufassirin ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya wa lan tajida ya muhammad li sunnati الله allati sannaha fi khalqihi taghayyuran لن تجد لسنة الله التي سنها في خلقه تغيرا فأيقن, أن فأيقن أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته هذه الجملة الأخيرة تدل على الاضطراد بذات تنزابة لن تجد لسنة الله في خلقه تغيرا فأيقن كتبتر أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته وهذا يدل على الاضطراب أم فإنت؟ تند سنر الله شيء لباتا تنزوا هذا يدل على الثبات سننكم وأن المنافقة سنوا ككذا تشي وسنر الله باتي أيكي أكنسوا وهذا يدل على الاضطراب أنقاني؟ وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره أي لا يقدر أكويراء أنا لا يقدر أحد أكويراء أي لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعهم آه، غيره بدلا عنه باب wani الذي zai iya الله ودي Allah wadda سنة riga ya sunnanta ta ga waɗannan al'ummomin da الله mecece sunnar da ya sunanta musu min inzali iqabihi bi saukar musu da uquba bi an yada'a mawdi'ahu ghayrahu badalan anhu a ce Allah ya kawo maimakon azaba da uquba Allah ya kawo wani abu maimakon sa Allah ba wanda ya sai canza wannan ba wanda ya sai canza wannan saboda haka wannan ya nuna waɗannan ma'anoni guda biyu kamar yadda ya gabata wannan ayar farko kenan aya ta biyu فقال الله سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هكذا يجي سنة, سنة, سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا والتحويل مصدر تحول وهو التنقل min mawdu'in ila mawdu'in akhar kabe da muka yi bayanin ma'anar tahwil shine a canza abu daga wani wuri zuwa wani walan tajida li sunnati llahi tahwila bi an yuhawwila ma jarat bihi sunnatu llahi min al'azab fayadfa'uhu anhum a ce Allah subhanahu wata'ala ya canza abin da sunnata ta riga ta hukunta na saukar azaba ga al'ummomin da suka karyata fa yadfa'uhu anhum Allah ya kare musu wannan azabar ويضعه على غيرهم يدور عذابا أكون وسوء ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما نفي وجدان التبديل والتحويل لألا يتي بذاء مشنجي بذاء سامو جين كتر وابا عبارة عن نفي وجودهما باب سوني سبب باب سو باوي wai بني su bane أنم باء su samu باب nan ba الله kwata-kwata وأنا babu مكة الثبات Wani ولكون السنن الإلهية ثابتة ومضطردة قص الله علينا قصص الأمم السابقة saboda kasancewarsa haka suke shi ne dalilin da ya sa Allah ya ta bamu labarin al'ummomin da suka wuce sai ga al'umma kaza ta yi aiki iri kaza ga sakamakon da ya biyo baya ga al'umma kaza ta yi imani da annabinta ga irin yadda Allah ya tserar da su ya ba su nasara Allah yake ta bamu irin waɗannan labaran saboda mai saboda sunnar Allah din haka take dan mu san cewa wannan sunar ba ta canza ba ne a yanzu a cikin rayuwar mutane tana nan idan aka samu abin da zai zama fito na fito da Allah to sakamakon da ya faru a baya shi zai sake faruwa idan aka yi imani da Allah aka rungumi dokokinsa to abin da waɗancan na farko suka samu suka samu na nasara shine zai kuma samuwa ولكون السنن الإلهية ثابتة ومضطردة قص الله علينا قصص الأمم السابقة وما حل بها لنتعظ ونعتبر ولا نفعل فعلهم لئلا يصيبنا ما أصابهم ولولا اضطرادها بعد أن أبن زي تكسد شيء هكذا لما أمكن الاتعاظ والاعتبار بها ده بزي ما أقول إذنابة شاء وانا أبن إذن يا سامي سدولة يسامي شكرا بخاك بابو وقرر وأزيئتك لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقال ستنا تكين جامع الرسائل يكي ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا من هذا الباب أي الاضطراد والثبات لسنن الله سبو دونا صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واضطراد فعله وسنته lam tasihha li'tibaru biha ba dan wani al-ittirad din ba kuma al-qiyas abin da ya faru ga wannan saboda kaza kaza kaza to wanda ma yayi irin abin to shi ma zai faru da shi ba dan wannan kiyasin ba to da babu wani izina a ciki babu abin da za a ce a zanto a ciki wala itibaru inma yakunu idza kana hukmu shay'i hukma nadhirihi anan ne ake samun izina a nuna cewa wanda ya abu kaza hukuncinsa kaza to duk wanda ya irin su shi ma irin wannan hukuncin ne to na izina take kal amsalil madrubati fil qur'ani wa hiya kaseera kaman misalai da Allah ya tabayarwa na alqur'ani suna dan da yawa to tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al alimun wannan shine abin da zai sa allah أبن ذي ساعة الله سبحانه وتعالى يتيو su yi itibari. بعد أن قص عليهم قصة جلاء بني النذير من بيوتهم وتخريبهم إياها بأيديهم وأيدي المؤمنين bayan Allah ya ba mu labarin yadda banin nadir yahudu banin nadir aka fitar da su daga gidajensu su da hannayensu suna rusa gidajensu tare da hannayen muminai da ƙarshe sai Allah ce fa'atabiru ya ulil me Allah ce saboda ya nuna mana cewa abin da ya faru da yahudawan nan saboda kaza kaza kaza kaza to zai iya faruwa ga kowa idan ya bi irin tafarkinsu ai fatta'izu bima jara alaihim min al'umuri al'a'ila ala wajhi la takadu tahtadi ilaihi al-afkar tunani ba zai kawo ba ka gina abu dan maslaharka dan amfaninka ka kashe kudinka ka bata lokacinka kuma a waye gari kai da kanka kake rusa shi da kanka a tunanin farko ba zai ka haka ba amma ga abin da ya jawo musu sun shiga cikin wannan abu واتقوا مباشرة ما أداهم إليه من الكفر والمعاصي ذاك كما كبجين أبندا يجاو مسلونا كافرين دا سكيدا سابن الله واعتبروا من حالهم في غدرهم في غدرهم واعتمادهم على غير الله تعالى الصائرة سببا لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين ذاك وانا شيني أبندا يسا كما أكشي كوي kakku yi yaudara irin tasu kakku yi laifuka irin nasu wanda har ya kai su suna rusa gidajensu da hannayensu da hannayen makiyansu na haka ku guji aiki irin wannan wal fil ayati allati waradat fi taqriri الآيات as-sunan al-ilahiyya wa 'adami tabdilha aw tahwilha yajid annaha kullaha ja'at fi siyaqi taqriri sunan allahi fil hayati al-insaniyya idan muka lura da ayoyin da muka jawo muka karanto da bayanan da malamai suka yi na ayoyi za mu ga duk suna magana ne akan sunanul ilahiyya alkauniyya ko albashariya eh? suna magana ne akan sunan ilahiyya alkauniyya ko albashariya al'insaniya suna magana ne akan sunan ilahiyya albashariya ba alkauniyya ba an gani saboda za mu zo mu ga cewa ita alkauniyya ba haka take ba ta sha babban da albashariya ana mimma ya ta'allaku bi amri lahi dini a shari'i amran wa nahyan ai suna da alaka da abubuwan da ake magana suna da alaka da umarnin Allah na shari'a ku yi kaza ku bar kaza ku yi imani da kaza kada ku kafirce wa kaza wannan shine umarnin Allah na shari'a wannan ita ce abin da yake da alaka da sunan al-bashariyya al-ijtimaiyya كنصر أولياء الله وخذلان أعدائه دون الأمور الكونية أنا آية دب بس يما إن عند سكي ما جنا أكل الله بس يما جنا أكل الله الكونية ما ولن تجد لسنة الله تحويلة كو تبديلة ما أكل الله الكونية بني دون الأمور الكونية المتعلقة بالمادة والأمور الطبيعية فلم يرد فيها نص فيها ولم يرد فيها نص فيها أي في سنن آه، لم يرد فيها أي في تلك الآيات نص فيها أي في سنن الكونية آه، فيها خاصية الثبات والاضطراد في سنن الكونية تلد خاصية تثبات للاضطراد باب نسي ليك نونهك باب نسي ليك نونك سنن الله الكونية لها صفة الثبات والاضطراد شوى باتا بشيوى كما قوية وشدولة نتيجة تفارو باب نونهك باب مما يدل على أكدية خاصية الثبات في الأولى دون الثانية وإنك الأولى مكة سوى تبس الثبات يكون في السنن الإلهية البشرية ما في السنن الإلهية الكونية با. وأن الأولى إتتي السنن الإلهية البشرية لا تنتقد ولا تتخلف بحال من الأحوال لأن الله تعالى سنها لأن الله تعالى الذي سنها هو الذي حكم بثباتها والاضطرادها واضطرادها وهي ونفى أن تتبدل أو تتحول والله يحكم لا مؤقب لحكمه شيء وبنجي دي سنة تسنر الله في في البشر شيء كما يكون تشيوا لا تتبدل ولا تتحول باكم وين يصير مسجارة وهذا بخلاف سنته المتعلقة بالكون المادي فإنها قد يخرقها الله إذا شاء لمن شاء amma abin da ya shafi sunnar Allah a halitta almadda abubuwan da muke gani na ɗabi'a Allah yana iya keta wannan sunnar ga wanda ya ga dama san da ya ga dama Allah yana yi su ne abin da ake cewa kula adat ba muna da su ba abin da ya shafi mu'jiza abin da ya shafi karama ai kaga kula adat sunnar Allah ce kauniya amma Allah subhanahu wataala bai umarce ta aiki ba a lokacin ya dakatar da ita ka kenan ba ta da sifa ta sabat ba kuma ta da sifa ta littirat ka shafa an هذا ma'ana شيخ islam Ibn تيمية عليه رحمة Ibn ابن ya fito da wannan ma'anar karara a inda yi magana a cikin littafin sa Jami'ur rasai yake cewa hadhihi sunan kulluha da ya kawo sunanullahi al-bashariyya ya kawo wadancan ayoyin da Allah ya magana sai yace wa hadhihi sunan kulluha سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده وليست هي السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية ليست هي السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسننه في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات كن ga yadda ya سنن muku sunnonin da Allah ya magana a kansu ya ce سنن شيء تتعلق بالدين وبالأمر وبالنهي وبالشريعة وأن به ألا يأتي مكامس وأن سكي إصابة ألا يهلك سنة شيء بشرية أما با سنة التي تتعلق بالأمور الطبيعية الأمور الكونية كسنة الله في الشمس هوتو وتا دفات وتا سنة الله في القمر في الكواكب وغير ذلك من الأعداد فإن هذه السنة السنن الكونية ينقضها إذا شاء بما شاء من من من الحكم إن يسو زي والوليتا يقوله كنت سلبا كما حبس الشمس على يوشع آيات بات حديثي الله سبحانه وتعالى يسألي ولا يوشع عليه السلام رانا إذا كتد إتبت فادي بحر سيري باشي نسرع أكابو كذا بنتا kaga sunna ce kauniya amma anan ubangiji subhanahu wataala ya halata ta aikin ta يدعى يدعك بني وكما شق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم اضطربت الساعة وانشق القمر القوة سنجد القمر وتوراله يكي بتفير سا أتكين فالك ينسى وما أولا أبلي ليكي فتوة سنين الانتن آه، أتكين منزلة منزلة والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم أما أولوك تيسي الله سبحانه وتعالى أمر تيسي wata ya tsage gida biyu wa za khilafu sunnati fihi هذا خلاف لسنة الله في القمر وكما ملأ السماء بالشهب كما ملأ السماء بالشهب لوكتشن ده الله سبحانه وتعالى يا يكو النبي صلى الله عليه وسلم الشهب أنسان الشهب سوني abin da yake fita daga cikin taurari kamar garwashi ana jifan shaidanu da su wannan da masnas sama'a faujad na muli a harasan shadidan wa ba. a da ba haka saman take ba kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam babu waɗannan Shuhu din da ake jifan shaidanu da su wannan kunna na qawlu minha maqa'ida lis-sam a da kafin zuwa annabi suna zama su sauraro su saci su maganganu na mala'iku daidai lokacin da Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sa matakan tsaro masu tsanani tsauraran matakan tsaro a sararin samaniya saboda za a saukar da wahayi ba a san wani abu ya taba wannan wahayin ko wata magana ta wani shaidani ko saki wani abu na ji to su ba tun daga lokacin aljanu suka fahimci cewa yadda ake gudanar da sararin samaniya ya canza kaga sunnar Allah ce amma anan Allah ya canza ta saboda wani dalili استولت هيكمة وكما ملأ السماء بالشهب وكما أحيى الموتى غير مرة أحيى الموتى غير مرة ألا يتايد بنو, بنو إسرائيل بأبنا ثم بعثناهم من بعد موتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سنة آه، النبي إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى إلى ونن تسر بنو إسرائيل دا, دا, دا, دا, دا البقرة وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى سنر الله شيء wanda ya mutu ba zai dawo ba amma a nan ubangiji subhanahu wata saboda wata hikima Allah ya kita ya dakatar da wannan sunnar ba ta aiki ba يا كاون أبوك أكسنت وكما جعل العصا حية النبي, النبي موسى عليه السلام ألقي عصاك فإذا هي حية تسعى كاقى أتي عصا تقوم حية هذا خلاف سنة الله الكونية لكن أبنجي سبحانه وتعالى سبب وتهكي ما أنام يا يحكى وكما أنبأ الماء من الصخرة بالعصا النبي موسى عليه السلام أكتي ادريب بعساك الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينة هذا نما سنر ألا شي تتنزى صور الروا بأجكين بأجلوس بنيك وقول الروا وكما أنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم يلا يلا وانا صورك السنة الكونية ليس لها خاصية الثبات والاضطراب السنة الكونية ليس لها خاصية الثبات والاضطراب ثم بين رحمه الله أي شيخ الإسلام أن الله تعالى ليس له في العادات الطبيعية سنة لازمة ليس له في العادات الطبيعية تتي السنة الكونية ليس له سنة لازمة أي ثابتة فإنه قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد أن لم تكن دا عباب باب سوء الله أهل الجسم فهذا تبديل وقع هذا تبديل وقع في حقها دا باب سوء فقباء الله يسوء وقد قال تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات هذا تبديل لسنة الله الكونية وأيضا فقد تكأ بالذي فارونا روشي والسماء دا قصى دا توراري دا سورا سلوك تند القيامة ذات تاشي تبديل لسنة الله الكونية أما با إن دا أكنونا مكتشا سنة الله البشرية الاجتماعية تتبدل Allah yana tare da masoyansa muminai har abada ba wani lokaci da aka yi Allah baya tare da muminai ba tare da masu gaskiya babu wani lokaci da aka yi haka ba kuma wani lokaci da zai zo a ce Allah subhanahu wataala yanzu yana goyen bayan makiyansa babu saboda ita sunnar Allah albashariya la tatabaddal abadan laha khasiyatu thabat wal ittirab بخلاف السنة الاجتماعية فهذا قد تتبدل ليس لها هذه الخاص هاتين الخاصيتين آه وأيضا فقد عرف انتقاد عامة العادات فالعادة في بني آدم ألا يخلق إلا من أبوين هذا عادة بني آدم وقد خلق الله المسيح من أم دون أب هكذا وحواء من أب أي من من ذكر دون أنثى وآدم من غير أم ولا أب وإحياء الموتى متواتر مرات متعددة وكذلك تكفير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء والصالحين عليهم السلام دو أن مثالين يسكنون شواء سنر ألا في الكون ليس لها خاصية الثبات والازدراج وأيضا فإنكم تغيرات وقع في العالم akwai abubuwa da yawa da suka faru a duniya na canje-canje da Allah ya yi a duniya kan tufanat alkibar fi ha taghayyur al'ada kamar tufan da aka yi lokacin annabi nuhu alaihi salam wa wa khilafu adatihi allati wa'ada biha وهذا خلاف عادته التي وعد بها وأخبر أنها لا تتغير وهذا خلاف عادة الله bashar wa da Allah ya ce ba ta canzawa لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه فإن هذا علم بخبره وحكمته سوى لا تتبدل علم بخبر الله وبحكمته لا تتبدل ولا تتغير أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ألا يبالي ولا الأبار وما إن يبالي لا هكيك والله لا يخلف الميعاد وهذا يوافق طرق جميع أهل طوائف أهل الملل ويقولون مقتضى حكمته أن يكون العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه ولا دكا دكا وأن تكي kowane irin addini kowane irin addini mutum yake bi a addininsa yana jin haka ne cewa Allah yana tare da masoyansa baya tare da makiyansa yana taimakon masoyansa baya taimakon makiyansa كون علم الديني هذا اتفق عليه جميع الطوائف وجميع الملل با هنا الديني ده يكي تيوا ألا هنا تارد مكي ينسى با تارد مسلو ينسى ما بابوش وأما الأمور الطبيعية وانا ديك كما قال ابن تيمية كمكي كرنتاوا وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول وإما أن تقع بحسب الحكمة والمصلحة على قول محض المشيئة وانا مجال الأشائرة أبوان نسكي فاروها حكا ديكوي ألا يقداما سفارو حتى ما أجزوزي محض المشيئة أما أقولن أهل السنة ألا ينعين أي سنسا يفعل شيئا لشيء يعني يفعل شيئا لحكمة أعمال أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو عن حكمه a ce ga wani aiki da Allah ya babu hikima a ciki wanda ita ce ra'ayin ahlus sunna wal jama'a ra'ayin al-asha'ira wal mu'tazila wa man naha nahwahum yarawna anna hadhihi al ashiya' taqa'u sudfatan faqat bi mahdi mashi'ati Allah wa la yata'allaqu wallahu la yaf'alu shay'an li shay'in wanda wannan kuskure ne kun sani to shi yasa sai ka kaulai guda biyu cewa al-umur at-tabi'iyyah tataghayyar إما بمحض المشيئة أي كما تقول الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون عن الله التعليل عن أفعال الله التعليل والحكمة سنة شواء ألا بقى تعليلا أي يفعل شيئا لشيء لا إن الله لا يفعل شيئا لشيء يموكما أقول بهك بل ألا إن باوى أن باوى مؤجزة سبب يكرف فيه يكرف فيه كما يبين كسكيسه كما يبين كسكيسه وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتهديلها ليس ممتنعا على كلا التقديرين على كلا القولين إما على قول الأشائر ومن نهى نحوه في نفي تعليل أفعال الله أو على قول أهل السنة الذين يقولون بتعليل أفعال الله عز وجل duk ya nuna cewa Allah yana iya canza duka maganganun biyu suna nuna cewa sun yarda cewa Allah yana iya canza abu da yake da alaka da sunanullahi al-kauniyya كما في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية فإنها فإنه إن علق الآية بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء وإن علقها بالحكمة مع المشيئة فالحكمة تقتضي تبديل ما في ما في العالم إذا أتكين أبن ليشا في تنجا آية الله دوت آية وبنجيزي ياين حكى بما بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء دائما أبن ليكي دائما سيكي babu abin da yake zama mukrah ala Allah subhanahu wa ta'ala fallahu la mukriha la la mukriha lahu ba mai tilasta wa Allah yayi abu komai da yayi yana yi shi ne bi mahdi mashi'ati in kuma kace ka allaka abin bil hikma ma'a al mashi'a kamar yadda ahlus sunna suke cewa fal su taqtadi tabdili ba'd ma fil alam wani abin da yake faruwa a duniya hikima ta kan iya zuwa ta hukunta cewa Allah ya canza shi kama waka a kasirun min zalika fil madi wa sayaqa'u fil mustaqbal وسيقع في المستقبل فعلم أن هذه السنن دينيات أي السنن التي جاء فيها جاء بها كلام الله وكلام رسوله علم أنها دينيات لا طبيعيات دينيات إتشي سنن الله في البشر طبيعيات كما إتشي سنن الله في الكون والقول ممكن تنفرق كراتب من شيء magabata a maganganunsu duk sun nuna akwai bambanci tsakanin wannan da wannan duk da cewa ba su rubuta wani littafi da yake bambance wannan da wannan ba amma a cikin maganganunsu duk za ka yi ta ganin haka kaga a cikin maganganun ibnu taymiya yanzu muna ta karanta wannan din wal qawlu bi thabat as-sunan al-ilahiyya wa ittiradiha mutlaqan ce sunanul ilahiyya akwai wanda suka ce sunan sunanul ilahiyya la tatabaddal ay sunanul ilahiyya fil kawn mutlaqan la tatabaddal wa la tataghayyar abin da muke gani din nan haka yake zai ta tafiya ba zai kuma taba canza ba ko bai taba canza ba akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayin bima fi zalika sunan al-kawniyya faqad hada bi ba'd al-kuttab al-mu'asirin ila inkar al-mu'jizat al-hissiyya al-maddiyya lil-anbiya wannan ra'ayin da cewa sunan Allah al-kawniyya la tatabaddal ita ba sai yasa wasu suka yi inkarin suka yi inkarin al-mu'jizat al-hissiyya duka mu'jizozin annabawa al-hissiyya din sai suka inkara su saboda ai duka mu'jizozin annabawa suna nuna cewa sunnar Allah anan ta canza al-kauniyya ba su tabbatar da wannan ba saboda sun tafi akan ra'ayi cewa sunanullahi la tatabaddal saboda haka duk wani abin da zo da yake nuna sunnar Allah a cikin halittarsa wacce take canzawa sai Eh, ka ɗauki asa musa allati ta hawalat min asa ila hayya ila hayyacin tasa wale sai ila mujarar hayya hayyacin tasa tunan masu su yi tawilin cewa ba hayya ɗin ce ta gaske ba a wani saddabaru ne wanda ake amfani da zaibaka ake amfani da zaiba zaiba da za a sa abu in aka sa shi a rana sai ga yana nuna wa mai ido cewa abin da yana motsi amma fil haƙiƙa laisa lahu wujud da aka duba tafsirin razi yi ta ƙoƙarin ka irin wannan tawilin to wannan abin da zai ja su yi irin waɗannan tawile-tawilen Shi ne kin yarda da cewa sunan Allah fil kawn qad tatabaddal bi mashi'atillah wa li hikmatin huwa ra'aha su sun ɗauka walan tajida li sunnatillah ay sunanullahi mutlaqan bima fiha as-sunanul kauniyya shi yasa duk mu'jizozin annabi da suka zo na taksiril ma taksiril al-ma eh, wanda suke a Alƙur'ani suka yi tawilinsa wanda kuma yake a cikin hadisai suka karyata su suka ce ahadithul ahad ba za a dauke su a babin aqida ba sai suka karyata su saboda bi saboda wannan rashin bambanci tsakanin al-khasiyatul istirad wal thabat allati fi sunan Allah fi al-bashar da kuma allati fi sunan Allah fi al-kawn وكذبوا بما ثبت من الأحاديث المتواترة في ذلك وأول ما ورد في القرآن مما فيه خرق العادات الجارية ومن هؤلاء الأستاذ عمر فروخ فقد قال في كتابه الإسلام والتاريخ عمر فروخ أنسوني كاتب لبناني له كتب في التاريخ كثيرة في الفكر في الأدب بينا للتسفي أنا إيكي فلا كيف الآه أشكل للتافنسة الإسلام والتاريخ يكي جوا لا شك ku duba ku مسلميني بأوي musulmi ne ba لا شك أن القول بالمعجزات أمر وثني القول بالمعجزات أمر وثني يخالف الوحدانية يخالف الوحدانية في أفعال هي لله وحده أو يبطل قوانين القوانين هنا نفي السنن الإلهية الكونية يبطل قوانين أقرها الله في هذا العالم ثم إن القول بالمعجزات مخالف للعقل وللعلم العلم أنا نفي ساينس أنا نفي علم الكيمياء شوية دار معجزة يا سابع وحنكلي يا سابع علم الكيمياء فليس من المألوف في العلم أي العلم أنا نفي ساينس ليس من المعلوم ولا من المقبول في العقل أن يستطيع قدرة إنسان أو تفرد إرادة إنسان عملا من الأعمال التي خص الله بها نفسه وأصبحت قوانين تجري عليه أمور العالم سورة دكا أبو بوان دسك ذون مؤجزات الحسية ليها قرية كما يجاد سوء كمر قوم واني ما قزنش أقاب اللي فتاة ما قزنشيني ما قزنشيني هناك دوبة للتافن ساء الإسلام والتاريخ Allah ya gafarta masa in aka duba littafin hayatu muhammad na muhammad hussein haikal an san shi a littafi ne mashhur hayatu muhammad na muhammad hussein haikal ahad kuttab al-misriyin al-mashhurin a ciki duk ya karyata mu'jizatul nabi sallallahu alaihi wasallam hissiya hatta isra'i da mi'raji ya ce bacci ne mafarki ne mafarki ne saboda haka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan ay fil manam وليس إسراء بجسده وروحه كما تدل عليه كلمة العبد لأن العبد جسد وروح وليس مجرد روح بدون جسد الروح بدون جسد مأكلة عبد العبد متنه دجكي سنة الله شيء عسرى بعبده سنة يكون شيء ليلا وهذا الكلام ننردي لينك مسا ردي لينك هو مجنسه وهذا الكلام ينطوي على مغالطات وأخطاء واضحة فإن الكاتب قد بنى إنكار المعجزات ووصفه, ووصفه إياها بأنها أمر وثني بناه على ماذا؟ على ادعاء بأنها تخالف وحدانية الله أقول kamar كبر أن aikin تأيكن الله زواج wani الله هكذا ya dauki abu إثباتها إضافة شيء من أفعال الله تعالى إلى قدرة الإنسان أقولتا كمر أن دنجنت تونا أبو دعيشا في إيقان الله زواج أن أدم وفرض, وفرض إرادة الإنسان على أعمال اختص الله بها كمر أن فرلنت وجه إرادة أن أدم أكم وانا أيكين الله دشيكي بنت دشي وهذه مغالطة كبيرة إذ ليس أحد من المثبتين للمعجزات المادية من يقول بأنها من فعل الإنسان وإنما يثبتونها على أنها من أفعال الله تعالى أجراها على يد نبي من أنبيائه آية لصدقه وإثباتا لنبوته وتأييدا لدينه باب وندي كتابة الدم وانتهت أيكن النبي نيكس أيكن الله نيك ليقول أنا دشي أكن أهنن النبي صح دين يثبت الدشو النبي نغسيا كيف لا نبشن سنغسيا لي kuma a ƙarfafa addinin الله أو أجراها على يد ولي إن كانت كرامة من أوليائه لإكرامه أو حاجته وليس في هذا ما يخالف العقل أو يتنافى مع العلم من إلي أن يسابع وهكلي ويسابع وأبن ليكي كراء العلم أما كون إثباتها يناقض القوانين يناقض القوانين التي أجرى الله عليها أمور العالم فهذا ناتج من القول بثبات هذه القوانين الطبيعية فولا الشيء في أكد هذه القوانين الطبيعية ثابتة ثابتة لا تتبدل والنشيء سأتي أنساب أو قوانين ماذا يافا يجيش وتتبدل مثالا ابن تيمية كاو ديوا ولا سكينون تتبدل كما ننقى ماذا تتبدل القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أما أكو إن الله سنة الله في البشر تتبدل كو يراند الله زي سوء munafukai ya ƙi muminai babu inda Allah ya faɗa haka ba inda Allah ya ce zai sanya muminai wuta zai sanya munafukai aljanna babu inda Allah ya faɗa haka saboda shi sunna natullahi fil bashar babu aya ɗaya tak a alƙur'ani da take nuna cewa ta tabaddal amma sunnatullahi fil kaun ayoyi da yawa mun gani ihya'ul mauta da Allah yayi darb al-asa al-hajar bil-asa fa yakhruju minhu al-ma' duk Allah ya nuna haka saboda haka kaga شي shi da ya dauki sabat da istirad ya dora akan sunan lahil kauniya shi yasa ya tafi akan cewa yadda da mu'jizi la tudu qawanin وأما إثباتها يناقض القوانين التي أجرى, أجرى الله عليها أمور العالم فهذا ناتج من القول بثبات هذه القوانين الطبيعية وامتلاء خلقها وهذا باطل لا شك فيه وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ما يخطأ ببطلان هذا القول فكم من قوانين مادية أراد الله خرقها فخرقها والقرآن حافل بهذا أقول للتافن خوارق العادات في القرآن الكريم نا عبد الرحمن الحميدي عشان نا إيه إيه إشارة زوا قريش آه، حامش أنا إيه زوا أقا عند الله تعالى أتقى القرآن الديوة يتكاو أبو وندا littafin da ya rubuta shi ne kawai akan wannan khawariqul adati ومن المعلوم أن هذا ليس من قول المسلمين وأن مقالة تاشي مقالة تتمسلمي بقى مقالة دي فعلاتي وإثبات المعجزات أمر وثني آه، اتجاه وثني هذا ليس من كلام المسلمين وإنما هو من قول ملاحدة الفلاسفة وأما المسلمون فمجمعون على جواز خلق هذه القوانين الطبيعية فالمعتزلة يقصرون ذلك على الأنبياء فقط وينكرون الكرامات والسحر وما أشبه ذلك وقد رد عليهم علماء أهل الإسلام لما ليس هذا محل بسطه إن أكدوا بالتاف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من خوارق العادات والمخالفين له آه، محمد إبراهيم الحمد yana da littafi sunansa mawqif shaykh al-islam min khawariq al-adat ɗaya babba da ya tara wannan ومما غاب عن أذهان هؤلاء المنكرين لجواز خرق القوانين المادية أن الله تعالى فاعل مختار أبن سككاتا كاوى أتناننشي شوى الله تعالى فاعل مختار yanayi kuma babu mai matsa masa abinda ya ga dama yake yi abinda ya ga dama yake yi وأنه أجرى هذه القوانين المادية بمقتضى مشيئته وحكمته ومصلحة عباده فالمشيئة الإلهية طريقة مشيئة الإلهية طريقة لا يرد عليها قيد لا تتقيد بقيود مشيئة الله لا يرد عليها قيد ما مما يخطر على الفكر البشري جملة وأنا أبدأ tunaninka zai zo maka da shi cewa akwai wani abin da Allah ba zai iya so ba zai yi ba bashiyar Allah mutlaka ce وهي تبدأ كل شيء بمجرد توجهها إلى إبدائه وليس هناك قاعده ملزمة ولا قالب مفروض تلتزمه المشيئة الإلهية حتى تريد أن حين تريد أن تفعل ما تريد بل قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين هذه كلها مشيئة كونية خلقها الله أسام تموتا أن واتو وتا تنا تشيب بلبل أجيفها شاء كم يفتو لا فيها هذا خرق لي هذا خرق للسنة الكونية وهكذا وهكذا وهكذا مما يقرر طلاقة المشيئة الإلهية وعدم تقييدها بقيد مما يخطر على الفكر البشري مما يحسبه قانونا لازما وحتميا لا فكاك منها آه، فبين ثبات السنن وطلاقة المشيئة الإلهية يقف الضمير البشري على أرض ثابتة مستقرة يعمل فيها وهو يعلم طبيعة الأرض وطبيعة الطريق وغاية السعي وجزاء الحركة إذا يلول جتشوى سنة الله في البشر سنة لا تتغير ومشيئة الله, ومشيئة الله في الكون مشيئة مطلقة la yaridu alaiha qaid da adam zai samu nutsuwa a cikin duk abin da yake lokacin fafutukarsa zai samu nutsuwa saboda na farko ya san mashi'ar Allah fil bashar la tataghayyar inda yana tare da Allah to yana tare da Allah Allah ba zai juya masa baya ba inda yana tare da Allah yana tare da inda yana tare da gaskiya yana tare da Allah Allah ba zai juya masa baya ba wanda zai sa ya masa zai sa masa nutsuwa sannan duk wani abu kuma da yake a cikin rayuwa al alhayatul maddiya wani abu ne da abin a cikin kankanin lokaci Allah na iya canza shi ya yi da wannan ya da cewa abin da ya shafi shi shi umarni da hani da Allah ya dora a kansa da alkawarin da ya dauka masa da cewa in ya dauki wannan umarni ya yi aiki da shi shi yana tare da shi ba zai kyale shi ba ba zai sallama shi ba ya yarda da wannan alkawarin kuma Allah ba zai saba masa ba ya yarda kuma alquwal kauniyya almadiyya fi yad biyadillah huwa alladhi yughayyiru al-amra mata sha idza tawajjahat mashi'atu Allah ila shay إنما أمرنا, إلى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يا يدد وانا saboda haka babu abin da zai tsorata shi babu abin da zai tsorata shi idan kana jin karfi ne da makamai da waye da waye da waye duk wannan sunna ce madiya Allah zai iya karya ta lokaci daya kamar yadda ya akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da da da da da da da da al-imperatoriyatayn al-azimatayn fi dhaka al-waqt imperatoriyat Faris da rub babu irin abin da basu tanada wato babu basu tanada ba ko ba su mallaka ba na takanoloji na ƙarfin soja na ƙarfin tattalin arziki na faɗin ƙasa amma da wannan abin da ɗin shi'ur ɗin da sahabbai suke da shi na cewa sunnatullahi fil bashar la ta suna tare da Allah Allah yana tare da su sannan wannan al'uwal al-madiyya suke takama da ita hannun Allah suke zai iya canza da wannan suka tinkari daulolin guda biyu kuma sun kai su ƙasa shi ne abinda a nan uh, muhammad kutub abinda sayir kutub nassin kalamin sayir kutub ne littafin sa khasairu tasawur uh, al-islami wa muqawwimatuhu shine abin da yake faɗa a anan yake cewa fa baina sabati sunani yana nufin sunan yana nufin sunan bashariya ko kauniya الكونية ثبات السنن آه، إيه، إلهية إلهية إلهية بشرية دكس إلهية سنن الإلهية البشرية أي في البشر ثبات السنن وطلاقة المشيئة الإلهية لكم يشير إلى السنة الكونية السنة الكونية بينهما يقف الضمير البشري على أرض ثابتة مستقرة يعمل فيها وهو يعلم طبيعة الأرض وطبيعة الطريق وغاية السعي وجزاء الحركة أم فإنت دمو تندي ساكمكم دعال لا يفعل حكيك بذي تنزابا ويتعرف على نواميس الكون مما يتعلق به يتعلق به الطبيعيات المشيئة السنن الكونية وسنن الحياة وطاقات الأرض وينتفئ بها وبتجاربه الثابتة ثابتة فيها بمنهج علمي ثابت وفي الوقت ذاته يعيش موصول الروح بالله معلق اللب بمشيئته بمشيئة لا يستكثر عليها شيئا ولا يستبعد عليها شيئا ولا ييأس أمام ضغط الواقع أبدا يعيش طريق التصور غير محصور في قوالب حديدية يضع نفسه فيها ويتصور أن مشيئة الله محصورة فيها وهكذا لا يتبدد حسه ولا يضمر رجاؤه ولا يعيش في إلف مكروه في إلف مكرور والمؤمن العارف بربه والمؤمن الأعرف بربه يوقن بأن الله عز وجل قادر على أن يخرق لأوليائه السنن الكونية إذا كانوا أهلا لذلك كما فلق البحر لموسى عليه السلام ويخرقها الله عز وجل عندما يأذن بخراب, بخراب الكون عند قيام الساعة حيث تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتتغير النواميس النواميس هي القوانين القوانين هي النواميس وتتغير النواميس والسنن التي كانت في الدنيا إلى سنن جديدة ونواميس مختلفة عن النواميس والسنن التي كانت قبل وهذا في غيب الله عز وجل وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر شيء من نواميس من نواميس من نواميس وسنن الآخرة مما لا قدرة للعقل على إدراكها فتغيير نواميس الزمان والمكان والنشأة الأخرى للإنسان وخلقته حيث لا بول ولا غائط ولا مخاط لأهل الجنة هذا جاء في الخبر أن أهل الجنة لا يبولون ولا يمتخطون إلى آخره وهيث العذاب الشديد لأهل النار ومع ذلك يتكلمون يعذبون في النار ويتكلمون هذا سنة sani cewa mutumin da wuta ta يتكلمون ولا يموتون وغير ذلك من النواميس وكثير من مواقف القيامة تحكمها قوانين وسنن جديدة وسنن جديدة موقف المسلم منها التسليم ولا يجوز بحال أن تقاس أحوال الآخرة على قوانين الدنيا لاختلافهما وأما السنن الإلهية في الإنسان أما السنن الإلهية في الإنسان هي السنن البشرية الاجتماعية فتختلف فتختلف عن الكونية فتختلف أجارة تخت فتختلف عن الكونية في كون أسبابها دقيقة ومتشعبة وطويلة الأجل كما ينبك شيء سنن الله في الكون تعمل على طريقة التنجيز الآنية القهرية da zarar abu ya faru iri kaza ga natijar da take faruwa wannan fi sunanillahi fil kaun amma sunanullahi ba mu ce lokacin mu ko to mu gama da wannan khasiyar kenan to amma sunanul ilahiyyati fil kaun fa tatakhallafu an أما السنن الإلهية في الكون فتتخلف عن الكونية في كون أسبابها دقيقة ومتشعبة وطويلة الأجل da wuduh ka wuduh sunanul kauniyya sunanul kauniyya wadiha kamar yadda muka ambata a lokacin da muka yi bambanci su ita sunan lullahi fil bashar zai ruwa zai shi yasa yanzu za ka ga malami yana rigima a kan cewa abubuwan da ɗan adam yake yi wa Allah shi yake jawo masa abin da yake ciki sai ga malami yana rigima da wannan malami na addini ba ya san a faɗi haka ya fi son kawai a faɗi wani abu shai maddi ya ce saboda rashin aikin yi ne da aka matasa saboda satar kudi ne saboda kaza duk waɗannan aina nata'ij ne waɗannan nata'ij ne na abubuwan da suka jawo amma ba su ne su ne hadhihi a'rad wa laysat hiya al-marad yani nahnu natakallam an al-an al-marad wa la natakallam an a'radihi la natakallam an a'rad al-marad wa la natakallam an al-marad nafsihi idan mutun yana fama da wata cuta wasu abubuwa za su bayyana a jikinsa ko kumburi ko yawan ciwon kai ko yawan jin gajiya ko wani abu wa hasi ya arafin marar wani ta fiye marar nafsu saboda haka wannan rashin zaman rashin aikin yin da shaye-shayen yara da kaza da zalunci da da arab ne lakin ma huwa al-marad al-marad min anfusina qul huwa min indi anfusikum to sai kaga malami الذي ينبغي أن يتحدث هو باسم باسم الدين أن يتحدث بنفس الدين شيء زمنا مليا سبا إلين مليا دان سياسة با با إيه، مليا الإيكونوميست وانده يجي كانت تتلا أرزكي با وانده كانت تتلا أرزكي كانت تي political science كوي كان كانت تواني أبنا international relationship كوانا أبو شي ظواهر تنشيكي غني داما زواهر زي مقالا أكلس ai policy ne da gwamnati ta kawo na kaza na kaza na kaza shi ya karya mana tattalin arziki wannan aikin sa ne ko abin da ya karanta shi zai fada wa kullu ina in billazi fihi yanzahu haka ne to kai malami kai kuma kana karanto lubbin abin ne a alqur'ani da hadisi ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum fa anta tanzuru ila al-marad nafsihi la ila a'rad al-marad amma sai kaga malami da shi da kansa ake ake rigima da shi akan wannan saboda mai saboda sunan Allah fil bashar daƙiƙa wa mutu mutasha'iba wa tawilat al ajal laysa laha wuduh ka wuduh sunan laifin kawai kawn hadhihi wuduhuha bayyin da mai ilimi wanda baya da ilimi kowa zai ga zahirin abin da yake faruwa na huduwar rana da faduwarta da sauransu an fahimci wannan وقد يصعب على كثير من الناس الإحاطة بها تفصيلا إلا بعد التأمل والفحص والدقيق في أسبابها ونتائجها كما تختلف أيضا في كونها وبالاستقراء لم نعلم أن الله عز وجل قد خرقها لأحد من خلقه سنن الله في, الكو... في البشر لا نعلم بالاستقراء أن الله خرقها لأحد من خلقه بخلاف السنن الطبيعية باب إن الله سبحانه وتعالى ya kasance tare مكيا إن دي بقى a magana sufaye suke cewa su suna tare da wanda Allah yake tare da shi kuma duk abin da kaga yana faruwa da yarda Allah ne da sansa da mashi'arsa da sa saboda haka a yakin Uhud ma su aqdabu abin nan a aqdabu al-aqtab din da al-autar ai kanana ne al-aqtab din da su sun yaki ne tare da yakin Hunayni duk sun yaki ne tare da kafirai saboda Allah yana tare da kafirai su inda Allah yake nan suke ba zai yi ba Allah ya bawa kafirai nasara ba tare da su saboda ka su sun yanki ne tare da kafirai كما تختلف أيضا في كونها بالاستقراء لم نعلم أن الله عز وجل قد خرقها لأهد من خلقه بل جعلها عز وجل عامة للجميع هذه هي الخاصية الأولى والثانية خاصية الثبات والاضطراد وأمامنا الخاصية الثالثة الأموم والشمول فلا ندري هل نقف هنا ونترك الأمر إلى السنة القادمة إن أراد إن شاء الله عز وجل أو ماذا نفعل الله المستعان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله